Ya san yanzu haka ta gama wahala har ta gaji da zaman jiran shi. Tun daga nesa ya hango ta ta haɗe kai da gwiwa duk da ba ita kaɗai ba ce. Aka makara gurin ɗauko ta sai dai ita bata saba jira ba shi yasa ta shiga damuwa. Wani mahaukacin birki ya ci a gaban da ya sa ta saurin ɗago kai ta watsa masa idanunta. Ƙurawa juna ido suka yi har na ɗauka ma sai na kawo gudunmawar ruwa. Don a zato na sumewa suka yi don ba sa ko kifta idanun nasu. Murmushi Nibras ya mata, amma yau muskilancin har ta kan Nibras ɗin nata ya gangaro. Sai ta kau da kai gefe ta haɗe fuska. Da sauri ya duro daga kan mashin ɗin ya tako kusa da ita. Ya durƙusa a gabanta ya riƙo hannunta ya kalar tausayi ya ce, Afuwan my little Kadi. Na yi laifi amma kaina bisa wuya don ba a san raina hakan ta faru ba. Ki bari idan muka je gida zan miki bayani, kuma sai kin ban goron albishir. Idan ba haka ba, na riƙe albishir ɗina. Ya karasa magana yana aika mata da tsadadden murmushi tare da lakace hancinta. Binsa da ido ta yi, sannan ta yi murmushi, ba tare da ta ce komai ba ta miƙe ta yi gurin mashin ɗin. Miƙewa shi ma ya yi daga durƙushen ya bi bayanta. Yana murmushi, ya san yau zai sha fama da muskilancinta. Suna zuwa gidan kai tsaye ɗakinta suka wuce ya ajiye mata jakarta. ya wuce toilet inda ya haɗa mata ruwan wanka. Fitowarsa ya samu har ta cire kayan jikinta daga ita sai ɗaurin ƙirji da alama ta yi shirin yin wankan ne ita ma. Yawwa my little je ki wankan, ki shirya ki ci abinci bari na je na sallami su Bilal. Idan na dawo lokacin kin huta sai mu yi magana ko? I eh, sai ka dawo Allah ya kiyaye min kai yayana. Amin my little ki ɗan ban kiss a kumatu sai na wuce to. Ya faɗa yana wani kashe mata ido tare da murmushi kusan toshi ta ƙara ta tsaya tana kallon shi tana murmushi. Ya san me take nufi da haka da haka sai ya rage tsayinsa ya tura mata kumatunsa. Kis ɗin ta bashi a kumatunsa, na ta ɗan cizo gurin kaɗan. ne Ibrahim ya koma gefe yana cewa wash little mugunta ko? Da zafi fa. Ƙyalƙyalewa ta yi da dariya ta ce wannan shi ne hukuncinka gobe ma ka sake bari na a school ka gani. Au wannan ne kawai hukuncina? To ai shi kenan gobe ma zan sake barin ki sai ke ma ki sake min hakan. Amma kis ɗin ba a kuma ta zaki min ba. Sai na dawo zan koya miki kalar wancan ɗin. Na tafi bye. Bye bye ta faɗa tana murmushi. Tunda Nebras ya sake fita bai dawo ba har aka yi sallar isha'i shiru ga shi gari ya haɗe da hadiri baƙiƙiran. Har ƙarfe takwas Nebras bai dawo ba lokacin mam ta wuce gurin oga. Don ba yadda ba ta yi da Mimu ta je ta kwanta ba. Ganin hadarin amma ta ƙi wai sai ta ga dawowar yayanta hankalinta gaba ɗaya a tashe yake. Ba ta son ruwa ya dakar mata yani brass ɗinta. Maƙale take a windo ta ɗaga labule tana kallon waje burinta kawai ta gan shi ya ɓullo. Ƙarfe takwas da arba'in da biyar sai ga sai ga shi sai ga mashin ɗinsa yana turo tunkaro gidan. Ko zuwa wata ya tsaya ba ta fito da gudu ba tare da ta yi la'akari da cewar ita ma za ta iya jiƙewa kamar yadda shi ba ya sharkar ba. Hasken mashin ɗin ne ya taimaka masa gurin hango ta da sauri ya kashe mashin ɗin. Ya duro daga kai ya mata kyakkyawar tarba. Jack ya ɗaga ta ya yi saurin shigewa cikin gidan da ita a hannunsa. Ɗakin shi ya tura ya shiga ya ajiye ta ya fara magana cikin damuwa. Haba Little, me yasa za ki fita ruwa ya dake ki? Kina so ki janyo wa kanki zazzaɓi ko? Maimakon ta yi magana, sai ta faɗa jikinsa ta fashe da kuka. Ni dai na ce, har da na shagwaɓa ma dai. Rungume ta ya kama jikinsa cike da damuwa ya ɗago fuskarta ya ce, Little menene kin san ban son wannan kukan naki ki shiru kin ji? Ki faɗa min damuwar ki? Binsa take yi da idanuwanta da suka jiƙe da hawaye. Ta turo baki cike da shagwaɓa ta maida fuskar daga kallon agogon ɗakin. Shi ma bin inda ta kai duban ta yi. Yana son ya gano wani abu cikin hakan aiko ba tare da wani dogon tunani ba ya gano dalilin kuka. Don ya san halin 'yar rigimar tasa. Juyowa tai tana kallonsa tare da sake narke fuska. Murmushi ya mata ba tare da ya yi magana ba. Ya ɗauke ta ya yi toilet ɗinsa da ita ya haɗa mata ruwan wanka. Duk da shi ma a jike yake amma bai damu ba burin Little ɗinsa ta cire waɗannan kayan da suka jiƙe daga jikinta. Daidai saitin fuskarta ya rankwafa ya sumbaci lips ɗinta sannan ya zuba mata idanunsa. Yana mata murmushi. Da sauri ta rufe idanunta don ta ji kunyar hakan sai dai bata fassara bras ɗin nata da wata manufa ba. Don zuwa yanzu ta fara fuskantar wasu lamura daban kan aure. Sakamakon karatu da take yi da kuma mu'amala da wayayyun mutane. Ko a Islamiyyarsu, karatuttukan da ake musu sun sa ta fara fahimtar there is a special sirri behind aure. Duk da ba zurfi suka yi ba, kuma malaman ba su faɗaɗa musu bayani ba, saboda ganin siyara. Amma hadisan da suka fara kwanan nan cikin zatin zaujen ya fara kawo mata haske cikin manufar aure. Sai dai ba ta da tabbaci akan abubuwan don ba ta fahimce su a karatun dalla-dalla ba. Mai gadi yi sauri ki cire waɗannan kayan kar mura ya kama minki. Bari na ɗauko miki kaya a ɗakin ki. Janye hannun ta daga kan fuskarta tana ƙarewa jikinsa kallo. Ya gane me take son faɗi don haka da sauri ya ɗaura hannunsa a kan bakinta. Kar ki ce komai, ki yi wanka na ce. Ya faɗa seriously yana tsare ta da ido to. Yawa my little ki sauri ki cire kayan kin ji ko na cire miki ne? A'a ni ban so je ka zan cire kayana. Dariya ya mata ya ja hancinta sannan ya fice daga toilet ɗin. Kayan bacci ya ɗauko mata riga da wando masu kauri da laushi ya dawo ya ajiye mata a kan katifarsa. Sannan ya fara ƙoƙarin cire jikakkun kayan jikin shi. Ɗakinta ya koma ya ɗauko tawul ɗinta ya ɗaura domin ya san da nashi za su yi amfani. Ya zauna zaman jiran fitowar ta bai daɗe sosai da zaman fita fito ɗaure da tawul iya cinyarta. Ta ɗora ɗan ƙarami a da tana goge ruwan da ya jiƙa mata kai, kamar wani soko aka ya tsaya yana kallonta. Ko kiftawa ba ya yi, dakatawa ita ma ta yi da goge kan amma hannunta yana ɗora a kanta. Ta zuba masa ido tana mai son gano inda yake kallo haka. Lura da ta da ita ce yake ƙare ma kallo ba ƙaƙƙautawa, ya sa ta riƙe ƙugunta da hannu biyu ta banko masa rara. Yani bras, kallon fa na menene haka? kunne da hanci har bakinka duk ni suke kallo baka gane ni ba ne ko ba kuwa na zamar maka tana magana ne cikin harara da turo baki ta shagwabe fuskar nan kamar za ta yi kuka A jiya zuciya ya sauke ya shafa sumar kansa yi wani rantsatsen murmushi Murya shi slow ya ce sorry my little kadi ba wani haƙuri ne dalili kawai nake son sani ta faɗa tana ci gaba da hararinsa. hmm little Na ga haram ma ana kallo fa balle kuma halal. Menene halal ɗin? Tasowa da kan katifa ya taka kusa da ita suna fuskantar juna. Ya zuba mata bayan idanunsa cikin nata. Cikin nata idanun ya fara zancen zuci. Wannan yarinyar fa girma take yi kamar wacce ake ƙara ta cikin dare. Abubuwa masu jan hankali suna ƙara bayyana daga gare ta tabbas sai na iya takuna. Idan ba haka ba za a samu matsalar da za ta hana ni cimma burina. Limshe ido ya buɗe ya rage girman idanun a hankali kamar mai raɗa ya ce, Ba amsa little, don haka ba buƙatar ki yi tambaya, kin gane? Da ya sa magana yana kaɗa mata kai still idanunsa na kanta. kalan da yake mata sai ta ji shi ta takura ta. Ta tada da baya sai wajen dressing mirror ta tsaya cikin madubi ta hango shi yana mata murmushi. Martanin murmushin ta maida masa ta fara shafa mai a jikinta. Sauke wani nan nauyin ajiyar zuciya ya yi wuce toilet ɗin yana murmushi. Yana fatan Allah ya taimake shi ya ba shi dama da ƙarfin halin da zai cimma burin shi. Fitowarsa daga wankan bai tarar da ita a ɗakin ba gaban ya mirror ya je ya shafa man da yake shafawa. Idan zai yi bacci ya feshe jiki da turare. Ya ciro kayan baccinsa riga da wando ya saka yana shirin zuwa ɗakin ta kenan ta turo ƙofar. Hannunta ɗauke da tiren abinci da sauri ya karɓe tiren ya ajiye a ƙasa. Yana kallon ta ya ce, sannu my little, ni kan har na manta da maganar abinci ma to ai ni ban manta ba saboda me saboda ban san yaya na ya kwana da yunwa shine kawai tana magana tana wani kwanta da kai kin kyauta sosai to zuba min tuwon ko na zuba da kaina a'a huta kawai na bari na zuba maka ai na san ma ni dan gatan little Ina ne zancen kawai nake so shi yasa na faɗa haka Cin tuwon ya fara yana cewa ki jira ni na gama sai mu yi maganar mu ko? Ok. Ka ci abincinka ina jiran ka. Na gode my little. Love you. Love you too my bros. Ya san halin Mimi idan yana cin abinci yana magana sun dinga faɗa kenan. Ta dinga cewa ba kyau ana magana lokacin da ake cin abinci. Ita gwaggon da ta hana ta. Haka dole ta koya masa wannan ɗabi'ar shi yasa ya ja bakinsa ya tsuke yana ta cin tuwonsa. Ita kuwa mu da take gida a gefensa a kan katifa, zaman shiru. Gashi dare ya yi sai bacci ya ɗauke ta, sai bacci ya ɗauke ta kasancewar ta kifa fuskarta a kan filo. Ya sa Nibras bai fahimci bacci ya ɗauke ta ba duk da yana yawan mai da kallon sa kanta. Sai da ya goshi ya ture tiren gefe ya shige ta da ya bakin bakinsa da hannun shi. Ya dawo ya zauna kusa da ita ya kwanta tare da ɗora kanshi akan kan da ta ɗora kanta. Malitin na ƙoshi, za ki iya fita da tiren. Shiru ya ji ba amsa, kadi. Ya sake faɗa yana lega fuskar ta mamaki ne ya bayyana a fuskarsa, don bai tsammaci ta yi bacci ba. Shagala ya yi da kalan yadda take sauke numfashinta a hankali, gashin idanunta sun haɗe sun ƙara baƙi. Sai sheƙi suke yi, ta tsuke bakin nan kamar mai tsoron shigewar wani abu a cikin bakin. Ya daɗe yana kallonta ba tare da saninta ba ya yi murmushi Ya gyara mata kwanciya a kan katifa ya sumbaci goshinta. Sannan ya sauko ya ɗauki tiren ya wuce kicin da shi. Ɗakinta ya bi ya kashe wutar ɗakin ya rufo mata ƙofar sannan ya wuce ɗakinsa. Ya kashe hasken ɗakin ya kunna 'yar ƙaramar torchlight ɗinsa mai ba da haske. Fin kolo yana haskawa yana ɗaukewa. Katifar ya haura ya kwanta a gefen ta, ya rungumo ta ya ja musu bargo. Bai ne da kwanciyar ba, bacci mai daɗi ya ɗauke shi. Daɗin bacci ne ya sa suka makara ba su tashi ba sai ƙarfe shida da ashirin da biyu. Mimu ce ta fara farkawa ɗauke da salati a bakinta jinta a jikin mutum ya sa ta yi saurin waro ido tana kallon fuskar Nibras. A razana take sa saboda tabbatarwa da ta yi wuri ɗaya suka kwana. Jijjiga shi ta fara yi tana cewa ya Nibras ya Nibras ka tashi me yasa ka bari na kwana a nan ka tashi. yana idanunsa ya a hankali yana binta da kallo. Me ya faru Little? Ai baka san me ya faru ba ko? Kana gani na na kwana a ɗakinka ka ce baka san me ya faru ba? Juyawa ya kalli agogo sannan ya dawo da kallon shi kanta ya ce menene idan kin kwana a ɗaki a ɗaki na ɗin? Hmm? Ya kamata ki damu da makar da muka yi ba wannan shirman ba. Yana gama faɗin haka ya tashi ya shige toilet binsa ta da kallo ga lala. Amma da ta tuna yanzu haka mam ta je tashinta ba ta same ta ba, sai ta yi saurin miƙewa da gudu ta yi ɗakinta. Kasancewar yau sun makara ya sa ba su je motsa jiki ba. Wanka dai ta fara shirin school tsaf ta shirya tana ɗaura igiyar takalmanta. Nibras ya shigo cikin shigarsa ta kullum ƙananan kaya. Juyowa ta ta kalle shi ta kau da kai ta ci gaba da ɗaure igiyar takalminta. Kallonta yake yana murmushi ya san ta yi fushi ne a hakan amma ba za ta nuna a fuskarta ba. sai dai ta ɗauko muskilancinta ta ɗora a kan fuskarta. Durkusawa ya a gabanta ya karɓe igiyar daga hannun ta ya ci gaba da ɗaura mata a hankali yake cewa, wai ke litin yaushe za ki girma ne, don kin kwana a ɗaki na shi ne kike wannan fashin? Ina karatun karatunki yake tafiya ko kin manta da cewa ni mijinki ne? Ba matsayin yaya kawai nake a gare ki ba, akwai abubuwan da suka bambanta tsakanin irin zamantakewar yaya da ƙanwarsa da kuma miji da mata. Bambancin ma mai girman gaske, akwai abubuwa masu yawa wanda shekarunki ba zai barki ki fahimce su ba. Amma ya kamata ki sani duk wani abu da cikinsa akwai rashin dacewa, ba zan aikata shi a gare ki ba saboda ni ɗan uwanki ne kuma yayanki. Wajibi ne a gare ni na baki tarbiyya mai tsafta. Idan kwanan da kika yi a ɗakina ya saɓa wa shari'a, ba zan bar ki kwana ɗin ba, ya kamata ki fahimci hakan. Zuwa yanzu saboda ƙara girma kike yi. Maganganunsa sun ratsa ta sai dai duk da haka tana tsoron kar mam ta san ba a ɗakinta da kwana ba. Kai amma da na shiga uku na ni Khadija. A maraice take kallonsa ta ce ya ne Bras to mam fa idan ta san ba a ɗakina na kwana ba. Hmm Allah ni dai ban so ta san a ɗakinka na kwana. Ke kika damu da haka mai kaidi. Ita mam ai ta san ba wani abu ne idan kin kwana a ɗakina. Ta so mu je ki yi breakfast kar ki makara. Ɗaukar jakar tayayyar gwani ta ɗayan hannun suka fita tana wani sun sunkuya da kai kamar wata baƙuwar munafuka. Mom tana lura da ita kuma ta fahimci me take yi wa hakan. Dan ta je tashin ta bata same ta a ɗakin ba, cikin jin nauyi ta gaisar da mom. Idan mom na kanta ta amsa tana nazarinta, amma dai ta fahimci zarginta ba gaskiya ba ne. Amma za ta yi wa tufkar hanci don ba za ta bari wani abu ya cika tsakanin nebras da Mimi a yanzu ba. saboda ƙarancin shekarunta. Haka dai suka gama cin abincin Mima tana ta rarraba ido. Ana ganin ta an san ba gaskiya kam ko kaɗan. Little mu tafi ko? Daga masa kai tai ba tare da ta yi magana ba suka miƙe suka yi hanyar fita suna cewa mam sun tafi. Kasancewar oga ya yi sammakon fita, Mima ce a gaban Nibras yana biye da ita riƙe da jakanta. Nibras zo nan. Mam ta faɗa tana kallon Nibras da saura kaɗan ya rage ya fita daga falon. Baya ya dawo ya zo zauna a inda ya tashi tare da mai da hankalin shi gurin mom. Kallon tsaf mom ta masa sannan ta ce me yasa Khadija ta kwana a ɗakin gajiya. jiya? Amma mm, ba komai ba komai fa. Bacci ne kawai ya ɗauke ta a ɗakin. To ban yarda ta sake kwana a ɗakin ka ba. Na kana wani rawar kai. Yarinyar nan dai bata kai na aure bata kai aure ba, auren kawai aka mata da wuri. Kar ka kuskura wani abu ya haɗa ku idan ba aka ba ranka sai ya ɓaci. Idan ta sake zuwa ɗakinka ta kwana. Da yake ni Brass ɗan duniya ne sai ya fara shafa kansa yana cewa haba mun wani irin magana ne wannan. Ni ma ba auren na kai ba ku ne kawai kuka aurar da ni. Ka ci ku. ka ji min mara kunyan yaro ni kake cewa baka kai aure ba. Ta shiga ban guri kan raina ya ɓaci shirman banza kawai. Fita yi daga falon yana ta ƙirƙira dariya har suka fara tafiya da Mimi bai bar dariyar ba. Wai ni ya bras me kake yi wa wannan dariyar ne? Maimakon ya bata amsa sai ya goce ya ce yawwa Liti, jiya kin yi bacci ba mu yi maganar mu ba, albishir ɗin da na ce zan miki, ko kin manta? Ina sane ya bras na dai saurara maka ne saboda ba mu samu time ba. Ban so kuma na takura maka har sai lokacin da muke da time, sai mu yi maganar hakan ya fi ko? Kin ce wani abu Little, amma dai ina ga tun da Tunda an ce gani ya kori ji ki bari idan na ɗauko ki an jima sai mu shirya ki raka ni wani waje. A can ɗin za ki fi fahimtar albishir ɗin nawa. To, ka ce karatu za mu yi kenan tunda albishir ɗin naka har da practical a ciki. Hmm, wannan baki naki da manyance da manyance yake little idan kika yi kwance-kwance kika yanko zance ba a ce ke ba ce. Nebras ya faɗa yana murmushi. Ni ce mai manyancen? Mima ta faɗa da salonta na shagwaɓa. Auna manta ne ya haƙuri little, tsautsayi ne ba zan sake ba. Yadda ya yi magana cikin kwaikwayon muryarta ya sa ta kai masa duka a baya tare da ƙyalƙyalewa da dariya. Wash little da zafi fa, sorry yayana akasi aka samu amma ba zan sake ba tsautsayi ne. Daidai na suka iso makarantar, ya ci wani ɗan iskan birki sai da ta bugu da bayan shi. Sannan ya ce ki fito fili ki kwaikwaye ni kawai little.

Ta shirya cikin wata haɗaɗɗiyar doguwar riga ta ɗauko gyale ta rolling, ta feshe jikinta da turaruka sai tashin ƙamshi take yi. Takalma masu tsini ta saka a ƙafafunta masu kyan gaske. Ta fito daga ɗakin ta yi ɗakin ne brass ta tura ƙofar tare da sallama. Ta cikin biro ya hango ta ta tsaya jikin ƙofa ta rungume hannayenta a Bai san lokacin da ya saki fim ɗin hannun shi ba ya saurin jiyowa yana fuskantar ta. Tare da masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.